labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin To jama'a masu sauraron mu yau Allah da ikonsa ya kawo mu nan birnin accra a kasuwar masu sai da albasa da ke a nan a yanzu ba da ɓata lokaci ba dai na sadu da ƙungiyar masu sai da albasa a nan accra za su bayyana mana yadda suke gudanar da harkokinsu muna tare da mambobi na ita kungiyar masu sayar da albasan na jin akwai chairman su da secretary da kuma organizer da kuma uban wannan kungiya ba da ɓata lokaci ba ina jin kowanne zai magana da shi da farko zai bayyana sunansa da kansa ni ne alhaji masaudu salisu acting chairman na Greater Accra Union Sellers and Importers Association kuma ni ne hakkin chairman na Union Marketing ma gaba daya. wannan kungiya ku kungiya ce ta tsimi da tanadi ta masu sayar da albasa da kuma shigowa da shi nan kasar ghana an ambaci wannan suna sai aka bukaci ka yi bayani dalla-dalla a game da wannan suna ne ka ce mana shi greater accra union sellers importers creative society eh, a karkashin shugabancin babanmu alhaji karim shi ne wayanda muka bude farko farko farko a ghana a gaba daya tun ana kawowa ga kwando aka bude wanga kungiya tun mu ba mu suka bude suna can cikin makwalla ana nan aka tayar da su makwalla aka kawo su red cinema kusa da parliamentary house muna nan tare da su wajen muna zaune kuma a aka da su aka ce gari ya zama gari bisa ba su a babban mota cikin gari saboda su. aka ba su izini su je su duba cikin akra inda ke da daji su zo su ba da bayani suka zo nan ina muke abubuwan kuma su ne first settlers cikin abubuwan da suka zo daji ne suka duba daji ya musu suka ɗebe su da komi suka nome suka zuba kasa suka bude hanya ke yau kamar ka na ka ka iskan a gurguje kenan ya zama market shi sa shine first market union market da yake ghana which is Accra Union Sellers and traders Association. A cikin zancen ka dai ka nuna ba sayar da walbasa kaɗai kuke ba. Zan koma wurin sakatarin ka don ya bayar da wannan amsan. Amma kuna shigowa da shi. Daga ina ne kuke shigowa daga albasan? Sunana Usman Muhammad Sidi shi ne sakataren kungiyar accra union sales and importers cooperative society E, haka ne albasa dai muna da su sassa da yawa farko dai albasan da ya fara shigowa garin gashi ne albasan nijar ya zo ya kai har ya zo ya kai burkina suka fara kawo albasa ya zo ya kai najeriya ma yanzu suna kawo albasa albasan da muke samu sosai shine na nijar shine ya fi zuwa nan garin ga yanzu dai muna samun kuma na najeriya amma albasan da aka sani nan da aka fara da shi shine albasan nijar tun muna tare da organizer organizer za ka gaya mana irin ɗawainiyar da ake yi wurin ɗauko albasa tun nijar wani irin hidima ake wa albasa har a kawo shi min gana Assalamu alaikum. sunana Muhammad Sani Abubakar. Game da dai aikin na albasa, ina ji dai ba karamin aiki bane. Don tun can nijar muka so albasa tun wurin cikon shi an kama aiki ne an kama aiki ne a zo a loda ba mota wani bishe mun doki mu sa matura kumi ya aza albasa ya cross iyaka sannan ma mu kai inda akwai mota aiki ne ba aikin wasa ba kuma in aka cika aka cika aka sama kai lodin ta kuma ɗauko ta ma zuwa ghana ba karamin aiki ba ne don iyaka 1-2 border duwan sun tare one two custom sun tare duka wani wahala ne da muke sha chairman in ka dubi a kungiyar yan fawa za ka ga kamar wasu sun yi musu kaka gida a ciki suna ja da su da yawa akan samu ainihin waɗanda suka hassasa cikin wannan kungiyar kusan ana son a mashe su baya shin ku ba ku samu wani matsala dangane da irin wannan lamari a nan ba aikin da da a yi ba samun matsala isa kamar mu da mu suka buɗe aikin muna karkashin wannan kungiya kankan mu muka bude aikin ta to mu adda matsala sosai muna samun matsala sosai yau muna da wadansu groups mun doke shi sprinting sun fito cikin mu akwai waɗanda suka fito cikin progressive cikin progressive kuma akwai waɗanda kuma suka zo cikin mu suka fito patriotic akwai waɗanda kuma suka fito cikin mu su ɗan waye mu ne agarawa kuma suna su ma ghana youth sai sa kaga wayannan bangare bangare bangare kullum in dai da a yi magana sai sun gamu amma in dai wani matsala ne ba yi aje da ba ba mai zuwa sai an gan wanga kungiya don in ba gan wanga kungiya ba ko me za ka yi gana bai aiki sai sa matsalan da muke da su kenan kuna ɗaukan matakai ko yesu yesu domin magance shi ko kuma a'a a wurin fuskar hukuma ne ake kokarin magance wannan matsala eh, matsala ta gida ta gida muke so mu gyara shi ko menene ya zo an su gaba ya ce zauna gida ga isa mu muna jan hankulan su ne su duba wani ce na ce tunda kun fito cikin mu kudiyoyin mu ku zo mu zauna mu doki shawara guda mu tafiyar da aikin albasa gaba daya baya ga wannan matsalar babu wata matsala da kuke fuskanta eh matsaloli dai na nan daban-daban tsakanin mu da kanmu kamar ka nake gwadawa kaguwa ne baki inda ka haushe jawo shi sa mu addu'a muke yi in ka gani dan wanka na ci gaba ta fanni wajen aiki to ka kara mai kwazo sakatare wannan kungiya ce an rajista ta kuma kuna ɗawainiyar ku tare da hukuma ne masha Allah gaskiya haka ne wannan kungiya kungiya ce wannan aka rajistanta kuma wanda kowane ɗawainiya muke yi tare da gwamnati muke yin ta kuma cooperative nan da muka faɗi eh, akwai wani kungiya shi ma mai zaman kanshi wanda ke kulawa da kungiyoyi a ƙarƙashin shi eh, shi wannan cooperative mun faɗi karkashin shi bisa haka kamar yadda ka tambaya game da matsaloli akwai wasu matsaloli idan sun fi ƙarfin mu nan to muna samun kai ƙara can a kira mu kuma a zo a gaina ake shirya maganganu kungiya ne mai rajista kuma tana harkokinta tare da gwamnati. Kukan samu matsaloli akan hanya. Mm. Shin yakan kai lokacin da kukan bukaci gwamnati ta taimaka kuma tana taimakawa. Ko wasu lokaci mu da kanmu ne muke sa karfinmu da ikonmu da iliminmu mu mm. je mu gyara matsalolin mu wasu matsalolin kuma dole sai mun je mun kawo gwamnati gwamnati kuma ya kama mun. a barin kuma wurin organizer a batun kasuwanci kasuwa yaya ake tafiyar da lamarin kasuwanci a nan kasuwa dai mu ce alhamdulillah shi dai wani lokaci in kasuwa kaya yawa wannan muna samun price nan na zuwa kasa sosai sosai sosai kuma yana wannan na kawo mana matsala wani lokaci ne kuka fi jin daɗin gudanar da harkokin ku na kasuwanci eh, shi albasa akwai lokacin da yake da daɗi kamar cikin november october november december eh, kasan lokacin ana cikin kasuwanci kayan gwari da yana ta mu wani lokaci kuma maketin muna tafiya dai sosai muna jin daɗin da yake albasan buhu-buhu ne kuke yin shi kuma kowanne da size shi girmansa eh, za ka iya kwatanta mini kudin kowane buhu daga babban buhu matsakaici da kuma madidici eh kamar ka na ka tambaya albasa duka buhu muka yi shi mu wholesalers ne mu ba mu retail muna da yan retail suna kan hanya su ma sai babban buhu su rarraba shi wajen suna sa kwando suna sa jan bagi shi jan bagin na ina range between 120 ko 100 sidi dari da na'am da ashirin ko kuma sidi dari ko eh, cd dari na'am shi babban buhu mun hose da muka yi muna saura 2.5 zuwa 2.2 kasan miliyan biyu da dari biyu ko miliyan biyu da dari biyar za mu je mu karkare da ainihin uban kungiya alhaji abdulkarim kai ne ka gajiya ka ga yau muna fatar ma ka ga gobe mene shawara za ka ba su matasa da yau suke rike da ragama na shugabancin kasuwancin nan yadda za su rike wannan kungiya ko kuma dai kasuwar ta ɗore kamar yadda suka zo suka taras. wato a lokacin da muka je za mu risa kungiyar wancan zamani ba mu tamanin kungiyar nan za ta kai haka ba to ni abin da zan faɗi guda ne na yi ma Allah godiya da shi a ce abin kirki na mun ka kawa ba lalata ba alhamdulillah amma muna ina roƙo ga sauran yaranmu da suka zo gaba ɗaya ƙungiyoyin da suka hita cikinmu mm. suka kakkahu mm. Allah ya sa alheri su zo su haɗa kansu mu zan ciya mu ɗaurin shi guda mu ci gaba da aikin mu sai abin da ya ci gaba alhamdulillah To jama'a masu sauraro laifin daji ɗaya an ce karewa. A nan muke jin zamu mu dasa aya a cikin shirin. To amma kira ga hukuma wannan kungiya in ana son kiɗaya ainihin ƙungiyoyi da ke taimaka wa gaban tattalin arzikin ƙasa babu shakka za a ambaci wannan ƙungiya ya kamata hukuma ta mai da hankali ta taimaka mata iya kason da take taimakawa tattalin arzikin kasar kada ya zamanto wannan kason nan ya yaki a nan ne Ridwan Muktar Abbas daga nan birnin Accra sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a Hausa kasuwa akai miki ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sunana Reverend na ta'ala barkuma shehu pastor a ekwa zion tumfure fitowa sura ashirin dokoki ne wanda ubangiji allah ya ba ma musa ya ba ma jama'ar isra'ila wannan ya zama jagora yadda za su tafiya da al'amuransu a gaban ubangiji allah idan ka dubi dokokin nan guda biyar sun shafi tsakanin mutum da allah sannan biyar kuma sun shafi tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam duka allah na bukata mu yi biyayya a ce allah ya faɗi dukan waɗannan zantattuka ya ce ni ne ubangiji allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar masar daga gidan bauta kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata sifa na wani abu a sama a ƙasa ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa kada ka rusuna musu kada kuma ka bauta musu gama ni ubangiji allahnka mai kishi ne nakan hukunta 'ya'ya har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke kina nakan gwada madamiyar ƙaunata ga dukkan tsararraki da suke ƙaunata masu kiyaye dokokina kada ka kama sunan ubangiji allahnka a banza gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza tuna da ranar asabar ka kiyaye ta da tsarki za ku yi dukkan ayyukan ku cikin kwana shida amma rana ta bakwai keɓaɓɓiya ce ga ubangiji allahnku a rana ba za ka yi kowane irin aiki ba ko kai ko 'ya'yanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuma bakon da yake zaune da ku gama cikin kwana shida ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikinsu amma rana ta bakwai ya huta saboda haka ubangiji ya keɓe ranar asabar ya tsarkake ta ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da ubangiji allahnka yake baka kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi bata sunan makwabcinka kada ka yi kyashin gidan makwabcinka kada kuma ka yi kyashin matar makwabcinka ko barorinsa mata da maza dalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. na korona yunwa korona tanshin gida-gida in ma cutar ta kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza da sababin korona virus yau ga dangi guri daya

ba su san shi ba da rashin zama na sa, wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan ya yo gida. kasuwa amma an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa amma bai ji tsoron ba a tasha ba motar da zai hawa gida ya hau hanyar da sojoji da 'yan sanda. hassasi in corona ba ta yi kisa ba to kwai olsa ita ma tana rizi ga mai gida yana gida ba gari na tuno cikin gida. ta cewa babu ma ita mu bar duka ce ce ku ce mu tsaya ko ma samu mafita Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji amsoshin tambayoyinku daga bakin Dr. Muhammad Ladan. Sannan za mu karkare shirin da hira da aka yi da wani bawan Allah mazaunin New York a nan Amurka wanda ya kamu da covid-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yi wa al'umma bayanin halin da ya shiga da kuma mutane su gaskata ya wannan cuta gaskiya ce. Assalamu alaikum likita da fatan an waye gari lafiya. To tambaya ta ta farko daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna COVID-19. To shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sa aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019 to wannan cutar ta fito ne da 2019 shi sa ake cewa covid-19 To su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma ba da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan 20 bisa 80 waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suka manyanta waɗanda garkuwar su bata da ƙarfi su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwokan huhu waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma in a irin waɗanda aka canza musu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa ba shi da ƙarfi to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske amma akwai ɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. Shi ko ɗahir Manjos Gobir Samaru Zaria yana tambaya wai don Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne. to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jiki mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin da ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba a wasu a yan halitta na jikin na adam in sun canza da yawa yakan sa mutum rinka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi. To likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19 Alkaluman da ake bayarwa na waɗanda suka kamu da cutar nan sai ka je abin yana hauhawa. Ana samun sauki kuwa? Eh ana samun sauki hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York a tsananin ciwon ya rugu kwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin anan nan kasan kamar irin su Dakota da sauransu abin karuwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. amma sai dai kawai mai ta'addu'a wannan ciwon dun ba mu tabbatar da yadda yake ba shi yasa wannan dun sabon cuta ne ba mu gane yadda yake ba kuma ba magani sai dai mun samu magani ko muka samu allurar rigakafi shi zai rage tsananin wannan ciwon amma dai sai dai kuma dai mai ta'addu'a hajiya. to Allah ya kyauta likita akwai waɗanda suke warkewa domin kullum alkalman da aka fi bayyanawa shine waɗanda suka kamu waɗanda suka mutu to amma ba a fi mai da hankali akan waɗanda suke warkewa ba ana warkewa adadin da ake warkewa din yana da yawa yadda mutane za a yi hamdala? Eh ana warkewa sosai kan amma kin san ba a cika bayyanar da waɗanda suka warke ba amma ana warke amma waɗanda ciwon ya yi tsanani sosai waɗanda aka sa su irin na'urorin numfashi da sauransu ɗin nan to yawanci ba su cika warkewa haka ba amma ana warkewa sosai kuma kwanan akwai ɗan uwanmu a new york da yau ya fito shi ma kan abin na yi tsanani kwarai amma ya fito kwanan nan kuma ya warke to saboda haka ana warkewa hajiya to likita Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba Allah ya kare mu da lafiya masu sauraro kamar yadda ne muku alkawari a farkon shirin nan na ce za mu karkare da hira da abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta yi da wani bawan Allah mazaunin New York Ibrahim Garba wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yawa al'umma magana ga yadda tattaunawarsu ta kasance. Kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba zai yi waya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi amma a sakamakon wani ɗaura aure da muka je a statin island aka samu rasuwa sai aka ce rasuwa a sakamakon wannan ciwon ne ba a daɗe ba jim kaɗan aka samu mutanen da suka je wannan taron kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya da haka kuma ya kasance sun je taron. To Malam Ibrahim wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar? Lokacin da ciwon ya fara zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya watan da fitan hankali a takaice abin da zan iya faɗa kenan to kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan da da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka su citta su zuma da leman tsami don nan haka na dinga ɗarkar su da su da su wannan tafannuwa da dai makamantan da yi sirace akai akai idan ka ji kishi ruwan da aka sha ma ka ji kamar an fasa kwalba ne ana ƙura maka a wannan makogoron naka to yanayin yadda na dinga ji kenan waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar an san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na ICU bayan na yi awa ashirin da hudu din nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shine aka min wannan bayanin amma kai don karan kaina ba ni da ilimin da zan ce ko shi shine ko ba shi ba ne na san an kawo ni na san yana wajen amma daga lokacin da suka samun mashina daga lokacin na ɗauke wuta ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba sai bayan kusan awa sama da awa ashirin da hudu da na farka na farfado sai na fahimci ashe ga inda nake nan kuma su suka zo suka min bayani ya nuna mun cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia cewa kuna ya samu matsala Malam Ibrahim cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine? Eh da akwai chloroquine don sai yanzu akan bani da safe da rana a kwayansa. sai a ce mun gashi nan hydrochloroquine ne wani irin hali iyalanka suka tsinci kansu ciki yan uwa da abokan arziki da suke suna da watan damuwa a cikin al'amuran masu kira suna kira har ina amsa waya ba na amsa waya ta hanyar text musamman ce ga halin da ake ciki a yi min ado zan ku da haka. To a ƙarshe Malam Ibrahim wani irin shawara zaka ka bai wa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar? To shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne, na mu duka ne. Kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa, ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci. Na tabbata idan aka ji wannan an san cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Masu karyata wannan cuta sun san cewa wannan cuta gaskiya ne. Muna mishi fatan Allah Ubangiji ya kare shi da lafiya da ma waɗanda duk suka kamu, waɗanda muka rasa kuma Allah ya ji kansu, mu kuma Allah ya kare mu, Allahumma amin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da suka taimaka shirin ya zo gare ku da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusule. mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. shirye-shiryen ne daga VOA